إن أفضل أيام السنة على الإطلاق الأيام العشر وما أدراك ما الأيام العشر إنها العشر من ذي الهجة أقسم الله بها فقال جل في علا والفجر وليال عشر وأتمها الله لموسى لميقاته ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فيها يوم عرفة الحج عرفة ويوم الحج الأكبر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما من يوم أكثر من أن يؤتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة رواه مسلم ومن الأعمال الصالحة التي تتأكد في هذه الأيام التوبة النصوح والرجوع إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا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 لمن وجد سعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والحج أشهر معلومات والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومنها أداء الفرائض والمحافظة على الواجبات ففي الحديث القدسي وما تقرب إلي أبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه رواه البخاري ومنها الصيام فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدأهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء رواه أبو داود والمقصود التف لأنه قد نهي عن صيام يوم العيد قال النووي رحمه الله صيامها مستهب استهبابا شديدا وآكدها صوم يوم عرفة فعن أبي قتادة الأنساري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم ومنها الإكثار من ذكر الله عز وجل قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات هي العشر من ذي الهجة ويسن إظهار التكبير المطلق من أول يوم من ذي الهجة في المساجد والمنازل والأسواق والطرقات يجهر بها الرجال ويصر بها النساء اللهم أهتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأذاب الآخرة اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين آمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا بعيدا إلا قربت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت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 فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka 'ya'yan uwa hakika mafificin kwanaki a shekara su ne kwanaki na goma farkon watan zulhajji kwanaki masu matuƙar daraja masu matuƙar mahimmanci kwanakin da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su ya fifita su akan dukkanin sauran kwanaki kamar yadda ƙa'idar Allah subhanahu wata'ala take yakan yi halitta kuma yakan fifita wani ɓangare a cikin halittarsa wa rabbuka kaluku ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka shi ke yin halitta kuma shike zaɓar abin da ya so cikin halittarsa ubangiji ya halicci kwanaki ya fifita goman farko na zulhajji ya halicci watanni ya fifita watanni masu alfarma ya halicci darare ya fifita daren ƙarshe na goman ƙarshe na watan ramadan ya halicci kwanakin sati ya fifita ranar juma'a ya halicci zamunna ya fifita zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ya halicci annabawa ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan dukkaninsu ya saukar da littattafai ya fifita alkur'ani a kansu ya halicci sahabban annabawa ya fifita sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan sauransu wannan ita ce ka'ida ta Allah subhanahu wata'ala duk wata halitta da Allah yi to sai ya zaɓi wasu daga ciki kuma ya ba su wata daraja ɗoriya akan ta sauran da haka kwanaki da muke da su a shekara 360 kwana goma na watan zulhajji na farko su suka fi kowaɗanne kwanaki daraja a wajen Allah in dai daga rana ta hudo ne zuwa ta faɗi to babu dararen da suka kai wannan eh, babu wannan da suka kai waɗannan kwanuka ko da a ce kwanakin watan ramadana ne kuwa amma idan dare ne daga faɗuwar rana zuwa hudo alfijir to dararen ƙarshe na watan ramadana su ne waɗanda suka fi daraja da haka babu cin karo tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu yana daga cikin abin da yake nuna falala da daraja waɗannan kwanaki Allah maɗaukacin sarki ya yi rantsuwa da su ubangiji yakan rantse da duk abin da ya ga dama daga cikin halittarsa amma babbar hikima shine idan kaga Allah ya rantse da abu to akwai wani darasi da yasa a cikin abin yake so hankalin mutane ya tattara zuwa ga wannan da haka Allah subhanahu wataala ya rantse da waɗannan kwanaki yake wal fajri wa layalin ashr Allah yayi rantsuwa da alfijir kuma yayi rantsuwa da kwanaki guda goma Abdullahi dan Abbas yace sune goman farko na watan Zulhajji su ne kwanakin da Allah subhanahu wa ya wa annabi Musa ƙari cikin kwanaki goma a cikin kwanaki arba'in da ya nemi ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsu kwana talatin na watan zulƙada ga baki ɗaya da kuma goman farko na watan zulhaji shi ne Allah ya ce wa wa'adina Musa salafi na lailatan mun yi alkawari da annabi Musa na kwana talatin wa atmamna ha bi ashirin sai muka ƙara masa goma fatamma miqatu rabbih 40 layla da haka lokacin alƙawarin gamuwarsa da ubangijinsa sai ya cika ya zama kwana 40 talatin a farko ga kuma goma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya cikin waɗannan kwanaki akwai ranar arfa wanda ranar arfa rana ce mai falala kamar yadda zamu ji ya sanya cikin waɗannan kwanaki akwai ranar idin babbar sallah ranar idin babbar sallah ita ce yawmal hajjil akbar ranar da ake yin jigajigai na ayyukan aikin hajji jifa dawafi yanka aski hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anza Allah sallallahu alaihi wasallama ce babu wasu kwanaki mafiya girma a wajen Allah kuma wanda Allah ya fi son ayi aikin alkhairi a cikin su sama da waɗannan kwanakin goma duk wata ibada da zaka yi ka samu lada a kowane lokaci ne bata kai ibadar da za ka yi a cikin waɗannan kwanaki goman farko na watan zulhajji da muke su ba da haka manzo Allah ce fa aksiru hinna min tahlil ku yawaita fadar la ilaha illallah a cikin su wat takbir ku yawaita fadar Allahu akbar a cikin su wat tahmid ku yawaita fadar alhamdulillah a cikin su idan mutum ya hada sai ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kamar yadda aka samu magabata suna faɗa imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin hadisin da uwar mumine aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min yawmin akthara min ay yu'tiqa Allah fihi 'abdan minan nar babu wata rana da Allah yafi yawan yanta bayi daga wuta a cikin ta min yawmi arafa sama da ranar arfa ranar tara ga watan zulhajji a ranar ne Allah madaukakin sarki yake bonanza yake raba tiket na aljanna ga bayi sama da kowace rana da kasan Allah yana irin haka din a cikin shekara da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa innahu layadnu kai har Allah yakan sakko sakko wadda ta dace da shi yayo ƙasa kasa kusa da bayansa kusantowar da ta dace da shi thumma yubahi bihimul mala'ika sannan yayi mala'iku alfahari da masu tsayuwar arfa Allah subhanahu wata'ala zai ce da mala'iku suwaye waɗannan tare da ya fi su sani don isa sai mala'iku su ce bayinka ne sai ce me suke me suka zo yi daga ina sai su ce daga dukkan sassan duniya suka tattara a ina a garinka mai alfarma me suke nema rahamarka sai ce sun ganta ne su ce ba su ganta ba amma suna sa rai me suke tsoro sai su ce azabarka sun ganta ne ba su ganta ba amma sun yi imani sai Allah ya ce da mala'iku to ku shaida duka na gafarta musu Allahu akbar da haka wannan rana rana ce gagarumin rana rana ce da dukkanin mai hankali baya sakaci da ita rana ce da Allah maɗaukacin sarki ya yi ta tankar da ɗari uku da sittin ta fi dukkanin wata rana da ka sani domin rana ce wacce idan ka samu alkhairin cikinta to kakarka ta yanke saƙa har ma da ɗinki wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗaitar da mu ayyukan alkhairi a cikin wannan rana daga cikinsu. akwai tuba na gaskiya ina wanda yake aikata zunubi tsawon shekara to ga lokacin tuba yayi in dai da gaske tuba kake so in dai da gaske so kake ka canja rayuwarka daga mummuna zuwa kyakkyawa ka canja ayyukanka daga marasa kyau zuwa masu kyau kila kayi ta kokarin yi a sauran kwanakin shekara abin ya gagara to ka kyautata niyya tsakaninka da Allah a waɗannan kwanaki ka nemi kusanci da Allah kusanci na gaskiya ubangiji subhanahu wata'ala zai karbe ka kofar tuba a buɗe take yana daga cikin ayyukan da mutum zai kula da su a waɗannan kwanaki dukkanin wani abin da Allah ya ce a yi to yana son a yi shi a waɗannan kwanaki kuma an yi shi an fi samun lada yana daga cikin abin da mutum zai kiyaya dukkan wani abu da Allah maɗaukin sarki ya ce a bari wanda kowane lokaci ka bari akwai lada amma a waɗannan kwanakin ya fi lada da haka yana daga cikin abin da mutum zai mai da hankali shine bin umarni da gujewa hane-hane na ubangiji subhanahu wata'ala yana daga cikin ayyuka masu gwaggwaban lada a waɗannan kwanaki shine aikin haji ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ikon zuwa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila lalle Allah ya wajabta wa mutane sai su je su aikin haji amma fa ga wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna aikin hajji kubutacce nagartacce wanda aka yi shi bisa ga yadda shari'a ta ce a yi to bai da wani sakamako da Allah yake biya da shi sai gidan aljanna yana daga ciki ƙoƙarin sauke farillai sallolin farilla a kan lokaci haƙƙin iyali haƙƙin maƙota in wani yana bin ka bashi kana da abun biya maza maza ka je ka biya dukkan wani abu da ya ta'allaka da kai na haƙoƙi kama daga haƙƙin Allah da haƙƙin iyali da haƙƙin sauran 'yan uwa to a yi ƙoƙari a sauke a waɗannan kwanaki sannan da kiyaye dukkanin wani abu wanda yake na wajibi ya tabbata a hadisi kudusi ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi babu wata hanya da bawa na zai samu kusanci zuwa gare ni da wani abin da na fi so sama da farillan da na dora masa duk wata ibada da zaka yi a waɗannan kwanaki farilla ita ce a gaba duk wani abu da zaka yi na sadaka ka sani wajibin da Allah ya ɗora maka shine a gaba da ka kada an ce maka kwanaki ne masu falala ka je ka shagaltu da waɗansu abubuwa na nafila kuma kana yin sakaci da na farilla farilla ita ce ƙashin baya sai farilla ta samu gindin zama sannan nafila take karɓuwa da ka kula da salloli a ce tun da wannan kwanaki suka fara har su gama baka yi misin sallar jam'i ba iƙama ta wuce ka ba to ka gama samun duk alkhairin da ake nema a wannan kwanaki a ce tun da wannan kwanaki suka shigo babu wani haƙƙi na wani da ka shiga ba a yi da wani da kai ba baka ci naman wani ba baka yi gulmar wani ba to ka samu dukkan rabon da ake so a samu a waɗannan kwanaki amma matuƙar za ka yi sakaci da farilla to duk wata nafila da za ka yi ko shakka babu ba za ka samu ribar da ake so a samu a wannan kwanakin ba domin farilla ita ce akan gaba duk wani abu da za ka yi matukar za ka shiga haƙƙin 'yan uwanka to kuma wannan zai saryan maka da ladar ko da ka kiyaye farillai ka kiyaye wajibai amma ba ka kiyaye shiga haƙƙin mutane ba to wannan zai sa kuma duk abin da ka yi ladan sai ya tafi zuwa ga wasu ba kai ba da ka ya yan uwa mu kiyaye waɗannan yana daga cikin abubuwan da ake so a mora na ayyukan alkhairi a wannan kwanaki azumi tun daga rana ɗaya har zuwa ranar tara ga wata nana hafsa Allah ya kara mata yadda ta ce abubuwa guda hudu annabi baya sakaci da su a cikin waɗannan kwanaki da dukkanin sauran kwanakin shekara abu na farko ta ce azumin ranar ashura shine goma ga watan almuharram wal ashir da kuma azumin goman farko na watan zulhajji wa salasatu ayyamin min kulli shahar da azumin kwana uku a kowane wata sune ayyamul bidi sha uku sha hudu sha biyar warraka'ataini qabla al-ghada da kuma sallah raka'a biyu kafin sallar asuba ita ce raka raka'atul fajri wannan hadisi imamu abu dauda ya rawaito abinda take nufi da kwana goma tana nufin tara daga ciki domin cikon na goman shi ba a azumi a cikinsa shine ranar idin babbar sallah domin ranar idi babu azumi a cikinsa amma dukkanin wanda bai je aikin hajji ba yana da damar ya azumi tun daga ɗaya ga wata har zuwa ranar takwas ga wata kamar yadda shi kuma mai aikin hajji baya azumin arfa wanda kuma ya je aikin haji wanda bai je aikin haji ba zai yi azumin kwana ɗaya zuwa had na tara domin hadda ranar arfa a cikin kwanakin da zai iya azumta da haka ya uwa masu albarka waɗannan kwanaki kada mai sakaci a cikinsu wajen yin ƙoƙarin ayyukan alkhairi sadaka ne kyauta ne taimako ne sada zumunci ne sallolin na filfili ne bayan na farilla yawan karatun alkur'ani ne yawan zikiri ne yawan hailala yawan takbiri yawan tahamidi yawan istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam imam an-nawawi yace siyamuhunna mustahabbun istihbaban shadidan azumtar waɗannan kwanaki mustahabbi ne mustahabbi mai tsanani kuwa to sannan mafi ƙarfi a ciki shine azumin ranar arfa idan ba za ka iya azumta waɗannan kwanaki duka ba to kar kai sakaci ko da a ce azumin ranar arfa ne ko iya shi kadai ne kai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi game da falalar azumin ranar arfa sai ce yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiya yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da wacce za ta zo a nan gaba kaga kenan ba karamin falala bane ba imam muslim ya rawaito wannan hadisi yawaita zikirin Allah a waɗannan kwanaki yana da falala mai yawa domin Allah maɗaukin sarki ya yi ishara yace wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat lallai mutane su yawaita ambatan Allah a cikin kwanaki sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am bisa ga ni'imar da Allah ya musu ta arzikin dabbobin ni'ima waɗanda ake yankawa alayya da fidiya da aƙiƙa da hadaya to daka waɗannan kwanaki da aka kira da al-ayyamul ma'lumat kwanaki sanannu Abdullahi dan Abbas yace su ne goman farko na Zulhajji domin a ƙur'ani akwai al'ayyamul ma'alumat akwai kuma al'ayyamul ma'adudat kuma kowanne Allah ya ce a zikiri a cikinsu a nan ya ce wa ya zukuru fi ayyamin ma'alumat a suratul bakar ya ce wa zukurullaha fi ayyamin ma'adudat ayyamun ma'alumat su ne tun daga ɗaya ga zulhaji har zuwa goma ga wata ayyamun ma'adudat su ne sha ɗaya sha biyu sha uku su ma dai na watan zulhaji ma'ana ayyamun tashiriki ko kwanakin yanyane ko makamantan haka to dukkaninsu ana yin zikiri malamai suka ce zikirin iri biyu ne akwai azzikirul mutlaq akwai azzikirul muqayyad akwai zikiri wanda kowane lokaci zaka iya yin sa shi ana fara shi ne tun daga ɗaya ga wata har zuwa ranar goma ga wata ma'ana ranar idi kenan to akwai kuma zikiri ƙayyadadde wanda shi kuma sai daga ranar idin ake fara shi shi kuma zuwa sha uku ga wata shine wanda ake yin sa bayan sallolin farilla wanda za ku ga a kwanakin idi limamai sukan yi bayan sallolin farilla don su tuna wa mutane su ma mutane su ci gaba da yi to dukkanin waɗannan zikirarruka sun tabbata da nassun ƙur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka ce sunna ne maza su rinka daga murya suna yin wannan zikirarrukan a cikin unguwanninsu da kan hanyoyinsu da gidajensu da kasuwanninsu suna yi suna masu tunatar da junansu ba wai suna haɗa baki su yi tare ba ba a so wani yana yi wani yana bin sa amma ka ɗaga murya kai dan wani in ya manta shi ma ya san fa kwanakin na zikiri ne shi ma yayi wancan ma yayi kowa yayi ta yi amma kowa yana yin nasa shi kaɗai ba tare da haɗa baki ba to wannan sunna ne maza su rinka yin haka su kuma mata ba za su daga murya ba amma za su rinka yi gwargwadon yadda za su rinka ji yadda kawo kansu a gida ne mace tana aikace aikace tana yi tana kabarbari tana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Allah madaukakin sarki ka sada mu da dukkan alkhairin da ke cikin waɗannan kwanaki Allah madaukakin sarki ka nesanta mu daga dukkanin sharri Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah madaukakin sarki ka yi riko da hannun shugabannin mu zuwa ga abin da kake so kuma ka yadda da shi Allah madaukakin sarki ka hada kan al'ummar musulmi akan littafin ka da sunnar Manzanka, ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga fahimtar sahabbai magabata na kwarai Allah madaukakin sarki ka yafe mana zunuban mu ka gafarta mana kurakuran mu ka ji kan magabatan mu ka yalwata arzikin mu ka albarkaci zuri'an mu ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka alkinta musu ita Allah ka sanya buɗe a cikin sana'o'in mu Allah ka sanya albarka a cikin ayyukan mu Allah madaukakin sarki ka yarda da mu ka sanya mu cikin bayan ka yardaddu Allah ka nisanta mu da dukkanin wata fitina ka nisanta mu da dukkanin wani hau ka kame hannun dukkanin wani macuci daga cutar da mu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta Allah kada ka juyar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu lalle kai ne mai baiwa Allah ka karba mana kyawawan ayyukanmu ka yafe mana kurakuranmu ka ji kan iyayenmu ka sa aljannar firdausi ta zamo ita ce makoma a gare mu baki daya ya ku bayin Allah Allah ya umarce ku da wani abin da ya fara da kansa kuma ya biyanta da mala'ikunsa sannan ya ukunta da ku taron jama'ar muminai yace Allah da mala'ikunsa sune wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati da haka kuma muminai ku yi salati a gare shi kuma ku sallama masa sallamawa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ينقوى ما سأل بركة وبنجي سبحانه وتعالى يناتوا فاستبقوا الخيرات للي كري رجي رجي وجن أيكا الخير كرك بري أبرك أبايا hanyar alkhairi hanya ce da dukkanin mai hankali ba zai so ya zamo ya bauɗe mata ba alkhairi na Allah subhanahu wata'ala abun a rigirge ne wajen nemansa ba a sakaci da samunsa ba a nauyin jiki wajen nemansa Allah maɗaukakin sarki ce ilallahi marji'ukum jami'an ku sani makomarku zuwa ga Allah take baki ɗayanku fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma lalle Allah zai ba ku labari dangane da abin da kuka kasance kuna sabawa game da shi Allah madaukakin sarki ya daukaki musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai wa qumu ila salatikum yarhamukumullah